wato malam bashir wannan magana an ji ma'ana yin ta kuma ni tun lokacin da nake matsayin sarrafa na najeriya na goyi bayan a kirkiro yan sandan jihohi kuma a har yanzu na goyon bayan a yan sandan jihohi kuma shi vice president ya yi magana a daidai lokacin da ya kamata na biyu tsoron da ake yi shine a da watakila lokacin jahiliya da aka yi yan sanda an yi amfani da su sun ci mutuncin abokan hamayya an keta haƙƙin ɗan adam to duk wannan ba inda za ka hana shi inda za ka hana shi kawai shi ne sai ka gyara wasu abubuwa wasu abubuwan da za ka gyara nan ku shi ne ka tabbatar an gina gwamnati akan tsari akan adalci akan ka'idan doka ita kanta gwamnati in ba a gina ta akan wannan ba to ba za ka samu adalcin da kake nema ba saboda haka magana yan sandan jihohi magana ne na adalci a doka adalci a tsarin mulki adalci a neman inda za a yi sokin out ga da ya damu jama'a. Dakta kamar yadda kai magana a baya mutane da yawa na bayyana fargabarsu saboda yanayin siyasar da ake da shi a Najeriya suna ga kamar lokaci bai yi ba ganin yadda yanzu ma a haka 'yan sandan tarayya masu mulki suna amfani da su wajen cin zarafin abokan hamayyarsu balantana kuma an 'yan sanda na jihohi. Kai abin cewa in za ka yi 'yan sandan jihohi ai za ka duba tsarin mulki na abin na faɗi kenan dole ka gyara tsarin mulki ka tabbatar ka gina gwamnati da shugabanci akan ka'ida akan adalci akan gaskiya akan doka in kai haka za ka samu wannan amma baka yi haka ba za ka samu wannan ba saboda haka abu biyu ne za su tafi a lokaci guda dole community su gane cewa suna neman jagoranci na gari jagoranci mai adalci jagorancin da ke is transparent mai integrity ka gane ko don an yi wannan za su bi doka za su bi ka'ida saboda haka to kuma tun da abin da ake nema kenan doka da ka'ida da zaman gaskiya da adalci a ƙasa. Eh, dokta kana maganan doka da oda gashi yanzu haka abin da ake gani a jihohi ga doka da odan nan gwamnonin jihohi na karyawa sun hana majalisu su gudanar da aiki sun hana ƙananan hukumomi su yi aikinsu kuma duka doka da odan su ne suka kafa su ake tafiyar da su. dole sai ka canza inda ake ɗaukar shugabanni dole sai ka bi ka'ida na inda ake fidda shugabanni na gari ba za ka fidda abokan rashin adalci kai zaman za a yi adalci ba abin da nake cewa yadda muke rikurutin shugabanci a najeriya babu yanda za a yi samu adalci babu yanda za a yi a ci gaba ba inda za a yi a zauna lafiya abin da muka yi an ci gaba da inda muke yanzu ba za a samu accountability ba ba za a samu tsarin ci gaba ba ba za a samu arziki ba saboda haka abin da muke cewa Najeriya lokaci ya zo canjin da ake magana yanzu ne za a yi ta a tabbatar an zaɓi shugabanni akan ka'ida an zaɓi shugabanni da aka san su aka san cewa za su iya ba da jagoranci za a iya ba su amana ba kawai inda ake inna ba yanzu kowa ya zo da ɗan kuɗinsa dan adonsa sai a ɗauki mulki a bashi ba za ta yiwu ba ba za a yi gyara najeriya ba da haka ko ba za mu yi sak ba kawai don kun yaje da buhari kun yaje da buhari saboda mun san shi ne mun san abin da ya a baya mun tabbatar shi mai adalci ne to kawai saboda haka ce kowa ma wanda ba a san shi ba ba a san abin da yake da shi ba a ce a bashi mulki haka babu tsari a ciki babu hankali a ciki babu kuma inda za a cimma nasara a ciki